ba ƙauyen ban san ko dan uwana ba fulatani ne ko kuma dangin mu kanurai ba ne i don't know ba ƙauye ne ya haɗa kuɗinsa ya sai da shanu in fararen shanu ne ba fulatani in kuma jajaye ne kanuri ne da ya je sai da su ya haɗa kuɗin sai aka ce masa ai da ka aje a gida gara ka kai banki saboda baya fita ko ina da kuɗin yake kwana bai zuwa tun da ya kai komai sai dai ya kawo masa inda kuɗin yake aka ce ka je ka banki ka kai ya je banki aka jagorance shi aka buɗe masa akawun aka saka kudin aka cika takardu aka bashi da aka bashi sai koma gefen kantan ya samu kujera ya zauna awa ɗaya zai tafi bai tafi ba biyu zai tafi zai tafi uku zai tafi bai tafi ba aka tashi kulla banki aka ce masa wane ai sai ka tafi in ba wani abinci ba ya bada ajiyan kuɗi ba aka ce ai an baka takardan shaidan ka ajiye ci a shi wannan takardan a nan zai bar kuɗin ya tafi aka ce ai takarda ya ce a abe yi ba ba za a karbi kuɗi na abin takarda ba shi fahimta so ka kai ajiyan kuɗi banki za ka zauna a bankin ne sai ran da kake bukata in ka karbi kayan ka sai ka tafi <laughs> so shi ya zo ne ya dawo wurin gaba ɗaya ya kaura <laughs> kaga <laughs> wai fassara ta kai tsaye na illa ma dumta alaihi ka'ima kenan